19 ga watan Ramadan 1428 zamu tashi kan inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوان إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله تبس داهر حقيقة الله يدافع ينا بعد كارية shine wanda ke yin kariya anil ladina amanu dangane da waɗanda suka yi imani da shi Allah din shine na malam ke cewa hadha ikhbarun ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدفع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم بسبب إيمانهم كل شر من شرور الكفار وشرور وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم Allah shi ke ba da kariya ga waɗanda suka yi imani wannan labari ne kuma alkawari ne kuma bishara ne Allah shi ke kare muminai wato daga kowane abin ki a dalilin imanin su daga sharrin kafirai daga sharrin wasu-wasi na shedan haka kuma daga sharrin kawunan su inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur lalle Allah baya son ainihin kulla khawanin kowane mai yawan ha'inci wanda aka bashi amana ya ci amanar magana amanar dukiya amanar kadara ko da ma amana zance ne ya ci shine khawan kafur mai yawan kafirci آية ta gaba ta للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره لقدير استمر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله يقول إن الذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير من هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz uzina lil ladina yuqatalun an yi izini ga waɗanda ake yawan yakan wannan kuma ya faru ne a farkon musulunci lokacin da aka hana musulmi ɗaukan makami su yaki kafirai aka ce su yi haƙuri kufu aidikum aidikum ku tsara hannayenku kar ku yi yaƙi to amma lokacin da aka yi hijira aka je madina kuma arnan ba su kame kai ga barin yakar musulmi ba to daga nan sai allah ya saukar da wato ainihin oda aka ba da dama cewa uzina an yi izini lillazina ga waɗannan da yuqataluna ake yakar su kawai dan sun yi imani bi annahum zulimu cewa an fa zalunce su an nuna musu fin ƙarfi su ma su rama wannan ne malamai ke kira ayatu saifi ayar takobi wadda da ita aka halattawa mumine su dau mataki su kare kansu kalmar yuqataluna ba yaqtu ba yuqataluna ba a yuqataluna ana yaqassu cewa an zalunce su kuma wa inna Allaha ala nasrihim laqadir lalle Allah akan ya taimake su wallahi mai iko ne sai aya ta gaba ta ce mai allazina ukhriju min diyarihim sune suwa sune waɗanda aka fitar da su daga gidaddajin su aka fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa kafirai suka kwazabe su suka matsa musu to sai Allah ce to daga yau ku yake su amma a farkon musulunci duk zaman da aka yi a maka shekara goma sha uku ba yaƙi sai da aka yi hijira aka koma madina kafare duk da haka ba su daddara ba musu sadu da ba suka bi annabi tun za su yaƙe shi sai Allah ta doshi kenan yanzu da yau an ba da izini kuma ku ɗau makami ku rama ku ɗau fansa kar ku kyale waɗanda aka zalunce su nan su ne waɗanda allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin waɗanda aka fitar da su daga gidaddajin su ba da wani dalili ba kawai illa an yaqulu rabbana Allah sai dan sun ce Allah shine ubangijinmu haka ne ko wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lallai Allah akan ya taimake su mai iko ne الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله سأل ce ولا دفع الله الناس ba domin kariyar da Allah ke bayarwa ga mutane ba ba'dhum li ba'd wato Allah kan kange ta'addancin wani a dalilin wani idan wani zai ta'addanci ya san idan yayi ya san akwai karta san kar to dole sai taka kansa burki shine mana walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba din kange ta'addancin sashi da Allah ke yi da sashi ba to inda za a mutane sakaka hakan nan to da abin da zai faru shi huddi masawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira to da an rusa sawami' wuraren ibada na malaman kiristoci an gane ko jam'in sauma'a wa biya'un da wuraren ibada na yahudawa waɗanda ake kira synagogue wa salawat hadda wannan ɓangare ne na ainihin ibadar yahudawa wa masajidu da masallatai yuzkaru fi hasbullahi kathira waɗanda ake ambatin sunan Allah da yawa a cikinsu amma wala yansuranna Allahu man yansuruhu Allah zai taimaki wanda ke taimaka ma addinin Allah duk wanda ya taimaka ma addini da kalmarsa da iliminsa da lokacinsa da dukiyarsa da azancinsa da ofis ɗinsa da kuɗinsa da dabararsa da duk wani komai nashi to yana da albishir wanda baya yankewa wala yansuranna Allahu man yansuruhu kuma inna Allaha laqawiyyun aziz tabbas fada kika ji dahir Allah mai ƙarfi ne azizun mabuwaye ne gagara misali buwaye ma'ana yana da iko ya taimaka ma wanda ya ba addininsa agaji kenan idan mutum bai taimaka wa musulunci ba da duk damar da Allah ta'ala ya bashi to ya sha kuruminsa Allah zai iya kawo waɗanda za su yi wannan taimako ɗin an gane ko in kun kawo da kai ya stabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su kasance kamar ku ba aya ta gaba ta ce الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور nan Allah yana ambaton sifofin masu taimaka ma addinin Allah ne su ne suwa sai ce alladina in makkannahum fil ardi waɗanda idan makkannahum daga makkana yumakkinu tamkinan fa'ala yufa'ilu na'am tafa'ilan ina makkana yumakkinu tamkina ma'anan makkan Allah fulanan min fulan Allah ya ba wani damar yin kaza Allah ya ce waɗanda ke taimaka ma addinin musulunci su ne allazina in makkannahum fil ard waɗanda idan muka ba su tamkini a bayan ƙasa muka ba su dama a bayan ƙasa tamkini iri-iri ne akwai a tamkinin siyasi a baka dama ta mulki a waye gari duk ƙasa a ce kai suke saurare gwamna a jiha a ce duk jiha shi ake sauraji maganarsa har ma ana kiransa almawafin rakmul awwal wai number one citizen a mataki na karamar hukuma ka iya cewa chairman duk waɗannan makan nahum ne malamai waɗanda Allah ya ba su hanyar iyar da sako dubannin mutane a sauransu shi ma makan nahum ne mutumin da Allah ya bashi kuɗi da dukiya da wadata ka gani ko wanda yau wanda ke da kuɗi kamar an bashi mabudin shiga aljanna ne in iya sarrafa makullin makan nahum ne mata a gidan mijinta wannan gidan nata ai wata gwamnati ce kwarya-kwarya tata ita ma makan nahum ce mutum ma'aikaci a ofis yaran da ke ƙarshen sa makan nahum ne a takaice tamki ne na da faɗi ko da dalilin a janibin maganar a zahiri zai fi kama da waɗanda Allah ta'ala ya ba su mulki alladina in makkannahum fil ard an gane ko shine na malam ke cewa ay mallaknahum iyyaha وجعلناهم المتسلطين 'alayha min ghairi munazi'in yunazi'uhum wala mu'arib waɗanda muka ba su tabbas muka ba su mulki muka ba su isa muka yarda su ne ake cewa su ne suwa ne a yau to makan nawon kenan to me suke yi sai ce za su yi abu guda hudu wannan abubuwa hudun suke ba su dama a ce su ne waɗanda ke taimaka ma addinin Allah dan ka gaya a baya ce mai wala yansuranna Lahu man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz Allah zai taimaki masu taimaka ma addinin sa su ne suwa sai ce ga sifofinsu waɗanda in muka ba su dama number one a kamun salat za su tsayar da sallah ashe wanda ya samu dama ta mulki dama ta ilimi dama ta kuɗi dama tattalin arziki shugaba ne a soja ɗan sanda ne wane ne wane ne ya yi wasa da sallah yana shugaba wanda ke iko ya zama butulu ya zama bakin kaza cika goge Allah ya baka dama ka juya ma Allah baya aqamus salat su tsayar da sallah ma'ana bayan sun yi sallah a karan kansu suna kuma tsayar da ita dangane da wasunsu yau kana bukatar a ce a ma'aikatu na gwamnati da muke da su a jihohinmu na arewa musamman a ce babban jami'i babban shugaba a ma'aikata a wani office a wani department shi zai fito ko bai kwana kiran sallah ba to a rufe office hayya ala salat hayya ala salat yace domin Allah ce daina in makkannahum fil ardi aqamu salat ni kuma Allah ya bani wannan daman ya kamata in gode masa akwai ɗaruruwa suna neman wannan matsayin ba su samu ba tunda ya bani bai kamata in juya masa baya ba amma abin da ke faruwa a yau juya ma Allah baya ake yi gwamna ba zai fito a yi sallah da shi ba saboda wasu sun bambanke shi an ce security yalla bai kamata ka je cikin jama'a ba shi kuma sai da bai kamata ba kuma sai Allah jeba masa tsoro a cire masa kariya na'am dalili saboda rashin gaskiya yawa zalunci a mulki din akan kwata da karfin cinto don a yi to kaga ba gaskiya aka dosa ba to sai aka cire musu kwarjini a zakatan mutane masu mulkin sai ya zama to ba tausayin juna sun san ya aka suka samu mulkin su talakawan sun san haka talakawan an talauta su da haka suna girmama su ne ba dan Allah ba sai dan dan abin da za a samu a sa a bakin salati sauran kenan ba za su iya zuwa su yi sallah su ci danya da mutane ba saboda tsarin da ake tafiya na mulki wato abin na da ban tsoro sai ka iske da zarar mutum ya samu dama ta mulki sai a kewaye shi da 'yan protocol da 'yan wane ne kana ji kana gani su hana ka sallah cikin jam'i da sunan cewa ai tsaro ne amma inda za ku tsara dokokin Allah sai Allah ya jefa kwarjininku a cikin zukatan talakawa dole kuma su bi ku na'am sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda lokacin da hormuz hormuz kwamanda ne na sojojin daular farisa da yaƙi ya kai yaƙi ya rincaɓe gumurzu ya kai gumurzu ya jirt cewa ya ka tashi ka je madina ka tadda shugaban wannan mutanen da Allah da ni dai a tsagaita wata yakin na isa ka hormuz da ya tashi zuwa madina sai da ya ado da kayan gwalagwalai da zinari wai dan ya ɗauki hankalin mutanen madina cewa shi mai mulki ne malam da ya zo madinan babu wanda ya kula shi sai aka mai da shi kamar wawan sarki aka ce waye kuma wannan ne ya sha jinin jikinsa sai ya tambayi wasu daga cikin sahabbai to ban ga ainihin ya fadan shugaban ku ba suka ce ai ba shi da fada a ƙasar nan yake zama ya mana hukunci suka ce haka ne sai cikinsa ya ƙara ɗoron ruwa wanda gashi ya rikita shugabanninsu wanda su ne amerika da ainihin wato ingila a wannan lokacin aka kai shi gidan sayyidina umar yana khalifa kofar gidan sai ga ishi gifa ce kamar asabari kawai aka yi sallama sai dan sai fito aka ce ina sarkin musulmi ce ku same shi a masallaci in ji ɗan malam hormuz fa ya ƙara na kan shi ya zama to kayan da ya sa kuma ya zama kaya gare shi dan ba wanda ya kula shi malam aka je masallaci wani sahabi ce bari in leka in gani ko yana nan cikin talakawa yake leka ko zai ga sai na yana barci sai wani ce ina mun bar shi a gindin bishiya yana barci khalifa aka je aka tadda sarkin musulmi umar yana bacci walahu ghatib har yana mai shari ba wanda ya taba shi ba wanda ya kawo masa hari security da tranquility da prosperity malam mutumin ka hurmus ya ƙara rikicewa ya yi jugum yana kallon sarautar Allah sahabin da ya raka shi ce assalamu alaika ya amiral mu'minin malam sai umar ya farka ya ga mutum malam a tsaye shirin yadda ka saurin fa shi wane ne wannan sai ka ce eh, ai wakili ne daga wato kisra sarkin daular ainihin banu sasana yazdajir yakin nan da ake a kadisiya ya zo suna roƙo don Allah a yi ceasefire a ta wuta to hurmus da ya kalli umar sai ya kaɗa kai ce subhanallah subhanallah a bakina ne ba a bakinsa watan da shi kafiri ne ya ku gane da kyau an gane ko sai ya faɗi wata magana da ta kamata a rubuta ta da wadda zinari sai ce hakamta fa'adalta fa'aminta fanimt ya ce ba mamaki ka shugabanci jama'arka sai kai adalci da haka kake da security har ma kana bacci cikin jama'a mai taba ka lokacin da aka cinye ainihin daular ainihin kisra sahabbai suka tattaro dukkanin abin da suka samu a fadan shi na kayan alato suka tawo da shi madina ko allura wallahi ba su yi kwange ba sai na umar yana gani sai fashe da kuka ya ce inna kauman addau haza la'umana lalle mutanen da za su je yaƙi su samu wannan ganima ba su taɓa komai ba amintattu ne sai sayyiduna ali ya ce da shi ya amir al-mu'minin afaft fa'afatar ra'iyya walau irta'at lartatar ra'iyya yau ai kai shugaban ka kame kai ne ka yi tsintsini baka taɓa dukiyarsu ba baka zama ainihin misali gafiya tsire da na bakin ki misali da haka jama'a ta kame kai da kai haka ka su koyi da kai wannan sako ne ga shugabanninmu musamman musulmi da musulmi muke dan su ne muke sare suke da imani da tsoron Allah gwargwadon hali komai lalacewan zamani na Allah baya karewa kuma ku sani bayan an kafsa wannan yaki an kawar da yazdajir daga masarautarsa ya fita da gudu daga ainihin kiwon na kisra ya tafi wannan ganin sahabai su bi shi kun san abin da ya sai ya samu wani zaki kosashe ya a kan titi dan zaki ya masa fada da sahabi wallahi sahabi ɗaya ne ya janye tufafi ya kama zakin suka yi rigima da shi ya fara zakin gida biyu nan ake maza ba mata maza maza maza irin yau ba musulunci na bukatar ainihin dakkan mazaje masu da kakkiyar zuciya kan bin Allah saboda haka ya jama'a alladina in makkannahum filar lardi aqamu salat waɗanda idan muka ba su tabbas a bayan ƙasa sai su tsayar da sallah mu samu shugaban ƙasa in ana miti ya ce ok lokacin sallah yayi muna bukatar wannan ya kamata duk shugaban ƙasa musulmi a ce kasance haka in dai kai shugaban kasan da ya ɗebi kuɗin ƙasa ya gina tankare da tafkeken church a fadar shugaban ƙasa ana kuma kallo da kuma kuɗin 'yan ƙasa ɗin bayan da kuka iya awa uku cur ana nuna kowa na gani me zai hana shugaban ƙasa musulmi in ya samu dama ya kishin addininsa musamman da yake tsarin mulkin najeriya ya mai da shugaban ƙasa kamar allah eh maganarsa is final haka tsarin mulki ya ba mutane fa dama kusan kamar yana da makoman rayuwa da mutuwa astaghfirullah a hannunsa in yace to ana council meeting ana meeting ku tsaya zan je in sallah ne musulmi ne mataimakin shugaban kasa ka ci gaba tunda kai ba musulmi ne misali wallahi in shugaban kasa ya tashi duk wani minista duk wani gwamna mai dan munafinci munafinci ya je yi sallan da ba dan Allah ba haka ne ko ba haka bane Allah ce alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur charity begins at home a fara gwamna a jiha zai iya haka ciyaman ce kai jama'a a ni na sani a can mu a kano an yi chairman din da idan lokacin sallah ya duk wanda bai je sallah ba to za a yanke masa sallah na wannan lokaci wallahi to idan shugaba ya fara ba da wannan misalin babu wanda zai ja kafa Allah ne ba wannan dama na'am in dai har za a ce malamai a je maka a je a roƙa mana Allah mu samu kaza kaza da sauransu to Allah ya ga dama ya bayar misali to ashe abin da ya kamata a yi a nuna an gode ma Allah ne. ta hanyar me a tsara dokokinsa ku tsara kayansa sai tsare muku naku amma lokacin da ka ce a ah, mu ba mu ai kawai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya makoma ɗaya da wa da da wanda ya ce komai Allah ne da wanda ya ce ainihin Allah uku ne misali makoma ta ya ku 'yan siyasa da yawa kuna yin kuskure Allah ji kan mala aminu kano na'am saddauna dukansu Allah ji kansu an ce wata ranar saddauna ne suke tattaunawa da azikiwai, sai ce premier arewa ya kamata mu zo mu mance da bambanci dukkanin mu 'yan Najeriya ne let's forget our differences mu mance ce a zai fi kyau mu gane bambance-bambancen da ke tsakanin mu in ya so mu haɗu mu yi ma Najeriya aiki yace ka da farko ni musulmi ne kai kuma kirista ne har ƙasa ta naɗe wannan bambancin bai kamata a sa ƙarƙashin shimfiɗa a take ba mun yaudar kanmu na biyu ni hausa fulani ne kai kuma ibo ne kaga wannan bambanci ne na uku ne dan arewa ne kai kuma dan east ne kaga wannan bambanci ne to is better we appreciate our differences and come together and work for Nigeria zai fi kyau mu gane bambancin da ke tsakanin mu in yaso mu mai aiki duk mutumin da ke karanta kimiyyar siyasa ya san abin da suke kira ainihin the concept of unity in diversity a cikin federalism wai a haɗu tare ko da biya bambance-bambance makasudin shigo da wannan kuskure ne ka zo ka ce a ai duk mu ɗaya ne ba bambanci yau da kai kake yi wannan sai hana mutum yi wa Allah aiki ko an samu ministan da a lokacinsa yana ministan abuja zuwa fafaroma bai ji kunya yi wa addininsa aiki ba shi aka nada babban jami'in tarban farfaroma, to sai ka zarge shi addininsa ne kuma ya samu dama ta mulki ya kuma yi amfani da damar mulkin bai kuma ji kunya ba su ake jin kunya musulmi musulmi minista ɗaya na abuja ya yi abin da duk ministoci musulmi sai ma addinin musulunci ba bai kuma ji kunyar haka ba sai ka zarge shi dama ya samu in kana da masu kishin su yi mana sai mutum ya ƙara aikin ya ƙara gwangon biri an ƙara duk an cinye siyasar an cinye ambasada an cinye waye sai kuma ya dawo gida bayan ya yi ritaya sai koma ya zama ba a kwamitin masallaci na unguwarsu eh <laughs> ko ba ka ba ai ka san yanzu masha Allah Allah gafarta malam mun dawo za mu ba Allah aiki yanzu da ka zama ka shi ba mora lokacin da kake da dama kai ma Allah aikin mana saboda an raina musulunci ko shi ai memba ne na committee su dinga haifar da matsala a committee masallaci ai mu ne members na committee masallaci kuma yawanci kwakwalansu majina ne jahilai ba karatu to lokacin da kake da dama kai wa Allah aiki allazina in makkannahum fil ardi aqamu salat su tsayar da sallah an gane ko wa atawu zakat sukan kuma ba da zakka sai me wa bil ma'ruf su yi umarni da abu mai kyau su sa abi Allah su bude makarantu su yi adalci a taimaka ma marayu a yi kokari a yawaita auratar da 'yan mata da samari wallahi saboda wannan ba karamar matsala ba ce dole ne zama daga cikin aikin gwamnati a buɗe department kawai na aurarwa kana tafiya a biranen saudiya sai ga malam katoton signboard kungiya kaza tana farin ciki ta sanar da jama'a ta aurar da samari da 'yan mata wajen dubu goma misali a magance matsala amma ɗaya da dukiya mutum shi kaɗai ya ɗebe dukiyar wajen mutum ainihin miliyan ɗaya shi kaɗai haba jama'a duk bakin da kaga Allah ya halitta ya tsaga masa abincinsa in Allah ya ga dama sai aje abincin a hannunka ya gaya za ka yi idan kai kaɗai ka tattare to za ka buɗe mu da yawa kofofi na bala'i wani zai iya sata wata a dalilin talauci za ta iya faɗa zina don a iya rudinta da sauransu kuma kai Allah zai tambaya sauraka a buɗe wannan bangare na aurarwa a je a cika asibitoci da magani a yalwata mutane da ruwan sha saboda kasu kamu da typhoid da sauransu wannan shi ne abin da ya fi kamata ba ka zo kana wani rigakafi rigakafi bayan asalin abincin ba ku ba mutane ba an talauta mutane yaran da za a yi musu rigakafin kama da cututtuka na inna da sauransu asalin abincin da ma jikin zai kwari babu shi na duk ciwo a kawo da shi amma ba na rigakafi na ciwa-ciwa ba kamar yadda na sha tambaya ne misali rigakafin nan da ake ce ake yi misali tambaya ɗaya nake yi tambaya ɗaya nake yi to Allah dole ne akwai dole a kyauta in na ce da kai da Allah ga biredi ka ce wallahi Allah Muhammad na koshi na ce da Allah ka ce. kace ka koshi nace jama'a ku taimake ni ci biredin nan me kake nufi na je gun limamin gari liman a taimake mu ci biredin nan na je gun sarki da Allah kaga ka janyo wa biredin ka matsala ko da biredin ba shi da matsala ka yi creating din matsala ga biredin ka misali shine ba kusan haka saboda haka alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakat sukan tsayar da sallah kuma su bada zakka wa amaru bil ma'ruf su yi umarni da abu mai kyau a buɗe makarantu a samu ilimi na addini da ilimi na zamani da ilimi na sana'a don kar a ba mu baya waɗanda suke da ƙoƙarin ayyuka a yi ƙoƙari a taimaka musu a tallafe su idan ana da gwamnati mai adalci hatta mai kosai mai kasa gyaɗa a gida sai ta ji impact na wannan adalci yi eh, wallah look Umar dan Abdul Aziz tunda mun zo kan gaba Allah ya kara masa yarda ya yi shugabancin gwamnatin musulunci shekara biyu da rabi amma malamai na cewa albarkar da aka samu ta fita shekara ɗari a zamanin sa wata ran ya kunna fitila yana kirga kuɗi zai raba ma talakawa musulmi fitila irin ta man ruruwa ko ka ce man kaɗanya ko a ci balbal irin ta wasu misali sai abokinsa umar ibn muhajir sai ya shigo yana shigowa sai umar ya kashe fitilar sai kashe ta sai ya ce ya amir al-mu'minin limadha atfa'ta al-qindila linadhalla fi adh-dhalam dan me za ka kashe fitilar so kake mu zauna cikin duwa ce wai hak dan me za ka gaya ma wannan magana ai man da aka zuba ma wannan fitilar shi kansa mai din daga kudin talakawa ne al'umar annabi muhammad na kunna fitilan ne ina kona mai din domin ina kona man ne kan abin da ya shafi su talakawa tunda ka shigo za mu tattauna irin ta aboki da aboki ba ma cikin talakawar gara in kashe ainihin fitar yau kan na ci gaba da kona musu mai kan abin da bai shafe su ba kar Allah ya tambaye ne honesty transparency ka gane ko hakikanin probity kenan accountability na gaskiya ya ba kashe fitila saboda mai kuma a zamaninsa za a fitar da wallahi dukiyar zakka ana ta nema jama'a ga dukiyar zakar wani wa zai so wallahi haka za a mai da zakan ba mai bukata saboda akwai equitable distribution of resources ana raba arziki wainar ƙasa ana kacantana kowa yana samu kai taka wainar kana samu national cake suwa suke cinye wainar to astaghfirullah haka za a zo a tallata ina masu bukatar zaka babu kai za ma a fito a ce ayyuma shabbin miskinin la yaqdiru ala zawaji fa zawajuhu min baiti malil muslimin duk saurayin da ke bukatar aure ba shi da kuɗin aure ya zo ga kuɗin aure daga baitul mal haka za a kuma babu a zo kaduna ayi wannan talla muna ka gani yau jama'a dukiyar nan da ka gani dukiyar Allah ce wa atuhum min malin lahil ladhi atakum to amma ka iski malam an rike dukiya sai bude kofa ta musiba aqamu salat wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf kafin mu wuce wannan Umar dan Abdul Aziz din nan fa Allah ya kara masa yarda da ya zama khalifa matarsa ana kiranta fatimatu bintu abdul malik ubanta abdul malik bin marwan khalifa ne mijinta umar khalifa ne dan uwanta suleiman khalifa ne Al-Walid dan uwanta khalifa ne da haka ake ce mata ibnatul khalifa uktul khalifa Zawjul khalifa umar dan abdul aziz cikin ga ni na san lokacin da ya yayyinki suka kasance khalifofi kin tattara kaya na kawa irin na mata wasu daga ciki ba bisa halarki ka samu ba ko dai ki zaɓi zama da ni a matsayin miji ko kuma in kin zaɓi zama da gwalagwalanki ta'ali usarrihki sarahan jamila in sake ki ta ce wallahi ba zan zaɓi duniya a kanka ba ta rabu da gwalagwalan bayan shekara biyu da rabi umar ya rasu aka ce guba aka sa masa sun suka ce a ah, kuma kan gwalagwalin ki ce ai na rabu da su ne saboda Allah dan ya koma zuwa ga Allah ai Allah yana nan ba dan shi ne ba to haka ake bukata idan mutum ya samu dama musamman dama ta mulki yan uwa musulmi wallahi inda mutane sun san ma yaya mulki yake da abin ka guje shi ne saboda duk wanda ya kwana da yin wasi fa Allah ya tambaye ka duk manta da juyin zamani duk inda kake tsammani sai an tambaye ka wanda ya kwana ba shi da lafiya Allah zai tambaye ka domin ka ce a koma wanda ya ce ku ba ni amana ku cikin masu campaign a ku yi hakuri fa ba da wani ake ba eh, yawa wani ya ce ku ba ni amana ku a matsayin campaign kuma ta yi da gaske yake ta yiwu kuma ya san girman amanan ne eh Allahu alam okay amma dai campaign din kenan to idan ka ce a baka amana ne ka iske a zo ana ta campaign kawai na neman mulki ana faɗin zattuttuka marasa kyau kawai don sai an yi mulki alhali mulkin nan Allah ta'ala ce su ne waɗanda in muka ba su dama gafain da za su yi a kawo salat za su tsaye da sallah ya kai ɗan uwa mai girma ya ku masu mulki ya ku yan siyasa ya ku masu kudi ya ku malamai shin kuna cikin waɗanda aqamu salat ku tsaya da sallah a karan kanku ku tsayar ga iyalanku da matanku da ƴaƴanku wa atawu zakat su ba da zakka kuna ba da zakka dole ne kowace jiha a ce akwai hukumar zakka a ringa matsa mutane suna ba da zakka domin haƙƙi ne na ubangiji haƙƙin bayan Allah ne da ya kamata a bayar wanda bai ba da zakka ba ana iya matse shi a kwace a ba mutane su ne wa amaru bil ma'ruf sai yi umarni da abu mai kyau na hudu wa nahau anil munkar su hana mummuna munkari annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a madina wata ran sai ga wani mutum ya baje hatsi sai manzo Allah ya sa hannu karkashin hatsi malam sai hannunsa ya ji sai shi yace me haka yace wallahi ya manzo Allah laima ce sai to me yasa baka baje ba kana son ka yaudari mutane a matsayin ka sai da musu hatsi na gari bayan kasan akwai la sai ce man falai samin na wanda duk mana alhus ba namu ba ne. ka duba haka shugabanni suke suna bibiya suna bin sau lokacin sayyid na umar allah kara masa yadda ya je tadda wannan mata tana sayar da nono mai faru ne cewa ta gaya ma yar ke kawo ruwa mu kara ma nono nan domin yayi kauri yayi auki yare ta ce a'a mama ai sarkin musulmi umar ya ce haramun ne sai ce ke rufa baki da Allah ai baya ganin mu sai yarinya ta ce in baya ganin mu ai Allah sai yana ganin mu la ilaha illallah yarinya ai karama umar sai ji wannan magana shine ya tura ɗansa Asim ibn Umar ya je aure ta ce wannan yarinya za a kulla abu arziki da ita kuma wallahi ita ce ta zamanto kaka ga Umar dan Abdulaziz da kuka ji yanzu ku duba saboda wal baladu tayyib na nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yuzil illa nakida aqamu as-salat wa atu zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar ku kalli malam kasashe malam na kafirai su sukan kamanta ma abin da ya shafi daidan ana nasu ba magana cin hanci ba magana sace dukiyar jama'a kun gane na suke samun kwanciyar hankali tare da cewa kafiran ne Allah na musu istidraji ka iske karancin sata zaka je gidan mai ka ɗibi ka ɗauki ainihin abin zuwa ka ɗora mai ba wanda zai tanka maka kai zaka zuba mai ɗin ka je ka biya kuɗin ba mai kallon ka wanda ba yi wa ƙasashen mu wallahi kai zaka je gidan mai ka ainihin fuelin ɗin motarka ba wanda zai ce cikinka ka tsare kuma dole ka je ka biya kuɗin ana kallon ka dan ba za ka iya ma gudun ba ka zo toll gate subhanallah ba dan sanda da za ka gani kati za ka sa abin ya bude ka wuce kana tafiya kana control din speed ɗinka bayan ka yi kamar kilomita 60 ce da kai ya kamata ka tsaya ka huta saboda gajiya na kisa ana maka aiki a kwalbati kuma ana lallashinka yi haƙuri aikin nan muna yi don kai ne ɗan ƙasa yana da ainihin jin daɗi ta yadda in ma baya aiki in ya tabbata ɗan ƙasa ne akwai abin da za a bashi tare da basu kai da yawa daga cikin ƙasar mu arziki ba misalin duk abin da na gaya muku nan ka samu a ƙasar ingila kafare kenan fa amma suke kamanta wannan to balantana kai da kake da ɗalallahu qala rasulu qala sahaba cin hanci kuma ba kyalewa kalli abin da ya faru game da kasashe da yawa da amincin cin hanci abin da ya faru game da su shugaban america richard nixon shi ya ɗauki takarda ya rubuta ainihin wato takardan barin shugabancin ƙasa a karan kansa saboda abin kunya da aka yi na watergate 1974 ba a taɓa samun haka tarin america ba amma shi ya yi saboda gudun kare janyo maganarsa abin kunya kafirai ba kenan so munkarin da marubin su kenan suna kamantawa tare da ba su ne model ababen koyin ba amma abin nufi wanda ba akan gaskiya yake ba in ya kamanta wannan to me zaka ce ga wanda kuma yake da'awar akan gaskiya yake shi sa shugabanci yan uwa ba ma abin nema ba ne in an jarrabe ka da shi ko ya zama dole sai ka yi to ba ma zuwa za a ce ana maka murna ban ba murna bane ba murna bane talakawa da ke zuwa a ce muna maka murna ka ci kansila ko ciyaman wannan ba ta lokaci ne ba a yi wa mutum murna don ya samu mulki sai dai kai masa fatan alkhairi wannan mukami da ka samu Allah sa a wani da shi lafiya Allah ya kiyaye ka shi da shi fi kyau amma dan me za ka yi masa murna tun bai kare ba ɗalibin da aka ba shi jarabawa bai ƙara rubutawa ba sai ka ce kana masa murna in ya faɗi fa to kusan haka ne mutumin da ya fada kogi yana binjin binjin yana ninkaya bai kai ainihin gaci ba sai ka ce ina murna in igiyar teku ta murɗe shi mutu fa dan fulanin da ya kora dabbobi zai kai su ma shekari bai kai ba sai ka ce ina murna in suka bace ba to haka fa mai mulki yana cikin test ne sai ya tare tukun an wunye lami lafiya tukun ya kamata ka ce kana masa murna الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سكيكم أنا منكري كما يتبت أتكين حديثي حديث النعمان بن بشير وانك يتكين بخاري حديثي نوانا أين إنسان شهري أنا كنس حديث السفينة حديث جرجي a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin waɗanda ke umarni da mai kyau su hana da waɗanda ba su yi kamar mutane ne suka hau jirgin ruwa suka yi ƙuri'a amma jirgin ruwa mai bene biyu ko ka ce mai bene ɗaya ga gidan ƙasa ga gidan sama wasu mutane suna sama wasu kuma suna gidan ƙasa suka fara tafiya amma su waɗanda ke gidan ƙar da abincinsu da ruwansu yana sama duk lokacin da suka bukaci shan ruwa sai sun haura sama sai wani haziki mai hikima cikinsu ya ce a, ah, to da mu ci gaba da wato wahalar da waɗanda ke sama yo mu bula jirgin mana in ya so ya ci gaba da zuwa gare mu ku kalli magana mu bula jirgin ta ƙasa mana don ruwan ya ci gaba da zuwa tunda akan teku suke wani gwani hikima cikinsu sai faɗi haka to kaga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ba suka kyale shi za su halaka shi ma zai halaka ba haka bane dalilin ruwa zai ci gaba da bulbulowa har ya cika jirgin kuma shi ke nasa jirgin ya nutse amma in suka rike suka ce wallahi ba zai yiwu ba shi kenan magana ta to ce misalin waɗanda wato suke ganin ana sako suke kau da kai kenan idan halakarwar ubangiji ta zo za ta gama kowa da kowa to waɗanda suke da dama su yaƙi da munkari su ne masu dama ta mulki kai talaka akwai abin da ba za ka iya ba zan ba ku misali idan mutum ya je ofishin wani babban jami'i kaddara wani jami'i na tsawo, a jikin ofis din sai aka zana hoton giya ana kira mutane ga shan giya a uzubillah ko kuma hoton wata kawo tsirara wal zubillah. kuma ga jami'an tsaro suna gadin hoton da bindigogi kai kuma ka tafi baka da komai a hannu sai ka ga wannan hoton hoton ba munkari ba ne ya kamata ka yaga shi ko za ka yaga shi in ka yaga shi ka sabi Allah kuna mamaki ne dalili don baka da iko mutum ne mai mulki yana da isa kuma ga masu tsaro da bindigogi da waye suna kai wannan hoton tunda baka da iko kar ka dauka cikar imani ne ka ce na yaga ko mai faru saboda manzo Allah ce marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa me fa bi lisani wanda ya ga munkari aiki mara kyau ya canza kaga ya kamata ka yaga amma ce in baka da iko kaga nan baka da iko da yafi karfin ka idan ka ce bari ka yi jaruntaka yau duk jaruntakan ka annabi ya san da jaruntaka ya ce in baka da iko nan ka saba sana annabi kenan ka ka yi sabo amma inda za ka ga wannan hoton a jikin masallaci an liƙa baka bukata izinin kowa na in ka bari baka yaga ba kuma ka sabi Allah ka duba duk dai kare ne amma hukuncin su ya bambanta saboda komai na tafiya bisa tsari ne waɗanda suke da iko su canza mai mulki mulkin nan kuma hawa ne da wanda ke da mulki a mataki na jiha kamar gwamna a matakin karamar hukuma kamar chairman a ƙasa kamar ainihin shugaban ƙasa to amma ai kai ma a gidanka mai mulki ne ba haka bane baya halatta ka ga iyalanka cikin munkari ka kawo da kai ya tana da iko ta gyara kanwar ta Allah misali miji mai iko ne a gidan shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sauraka Allah ta'ala na cewa masu taimaka ma addinin Allah suke da ire-iren waɗannan sifofin alladina in makka أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله يانا قيامة بداتنسا مسوينسا زاببنسا النبنسا محمد صلى الله عليه وسلم yana cewa wa in ka? ya manzon Allah idan kafirin nan da maka sun karyata ka kai hakuri wannan malamai suna kiransa tasliya ma'ana tasliya hakurkurtar da annabi a in yi ka? in sun karyata ka yau ai ba sabon abu ba ne? faɗar kazzabat ƙablahun yau gabanin su su mutanen maka mawunohi mutanen nau sun karyata annabin su ai sun karyata annabi nuh wa adun da adawa sun karyata nasu annabin shine annabi hud wa samud samudawa sun karyata nasu annabin shine annabi wa salih kenan ba sabon abu bane ba ma wannan kadai ba wa kawo ibrahim mutanen ibrahim sun karyata shi wa kawo lut da mutanen annabi lut sun karyata shi ba su kadai ba wa ashabu madiyan da mutanen madiyan mutanen shu'aib sun karyata shi kai wa kuzziba musa an karyata musa duk wannan jerin gwanan Allah na gaya ma annabinsa ne cewa ka yi haƙuri kawai lokaci na zuwa waɗanda suka wannan kareta mai faru ce fa amlaitu lil kafirina na ba kafirai jinkiri ai na kyale su na ba su jinkiri abinda bahaushe ke cewa an ɗaga musu ƙafa. shi mana fa amlaitu lil kafirina daga nan thumma akhastuhum daga nan sai na kama su kaga mutanen annabi nuh an dulmiyar da su a ruwa mutanen hat an aiko a kansu mai rihan sarsaran atiya mutanen annabi wa ƙara ƙaraji ne ma ya kama su ƙwarai da suke faddamdama alayhim rabbuhum bi zambihim fasawwaha mutanen annabi ibrahim kaga abin da ya faru da su Allah ta'ala ya gama da su mutanen annabi lut kowanne ba a kyale shi ba ya ɗanɗani sakamakon narkon taurin kansa da juya bayansa ta haka kenan nan ana kwantar da hankalin annabi ne sallallahu alaihi da nuna masa cewa ya haƙuri fa amlaitu lil kafirin thumma akhastuhum fa kayfa kana nakir yaya narko na ya kasance yaya ɗanɗanan azaba ta ya kasance gare su nakir yani inkari alaihim bi ta'adhibihim saboda haka kenan kai haƙuri komai na Allah na da lokaci barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in a jiya ina jin mun jiya an yi karatun nan ko kai nawa ba yi ba tayyib muna kan zuwa sayyidina Uthman bin Nurayn na Uthman an ce ya auri yar manzan Allah ta farko wace ce wace ce ya jama'a Ruqayya da karasu rasu annabi aura masa ummu kulfu jamil jamil a fada'iluhu darajojinsa عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حرى اي الجبل هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدى فما عليك الا نبي او صديق او شهيد an gane mawallafin ya ɗauko wannan magana zai kuma nuna maka wato a alamun nubuwa wata rana manzan Allah yana zaune akan dutse sallallahu alaihi wasallam sai dutsen malam ya motsi sai annabi ce kai dutse natsu kuma lokacin akan dutsen waɗanda suke tare da shi akwai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Ali da Talha da Az-Zubair sai dutsen ya motsi sai ce kai dutse natsu ba wasu ba ne ke kanka illa annabi yana nufin wa shi kansa sallasallam ko kuma siddiq wa yake nufi ko kuma mai mutuwar shahada umar da uthman duk sun shigo ciki kaga sai na umar shahada ya sa'i eh. usman haka haka sai na ali kashe su aka yi dukkan su uku dinnan sayyidina umar wani ba majushi abu lu'ulu atal majusi an gane ko wanda wani yanki na shi ake yaba masa ya eh, suna kiransa jarumin addini saboda kashe sayyidina umar da yi wallahi hatta muhibbuddin al-khatib cikin yawa ciyawacin da ce ya je wani yanki na iran ya ga kabarin da aka ce na shi ne sai aka rubuta wannan shine kabarin baba jarumin addini saboda kashe umar la ilaha illallah ko kuma sayyidina Uthman shahada ya samu yana karatun qur'ani yan ta'adda suka shigo suka kashe shi matar sana'ilatu ummul bashir ta miƙa hannu don ta kare shi suka zubar da yatsarta an ce jininsa sai da ya rubuta wasa ya alamun na zalamu ayyamun kalabin yankalibu zalimai za su san ranar da ina ne zaluncin zai kai gare su to kaga sai ki ce wannan hadisi ya game don a wata ruwaya ya ambaci shahire ne guda biyu to daga nan kuma za mu karanta ruwaya ta biyu kan falalar sayyidina Uthman watakil sai mu tsaya haka وعن ابي موسى الاشعري قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا للانصار فقضى حاجته فقال لي يا ابا موسى املك علي الباب فلا يدخلن علي احد الا باذن ابو موسى الاشعري الله يقرا masa yadda yake cewa wata rana raka annabi sallallahu alaihi wasallam sai je wani wuri ya kewaya wata katanga ce ta mutanen da al'asar sai je tsuguna sai ce abu musa ka tsare kofa kar ka bar wani ya shigo sai da izini فجاء رجل فضرب الباب فقلت من قال ابو بكر فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن قال ائذن له وبشره بالجنه ابو موسى yana tsara kofa annabi ya ce karka bar kowa ya shigo sai da izini can sai wani mutum ya zo ya kwankwasa kofa wane ne ya rasulullah abubakar ne ce eh wannan ka bari ya shigo kai masa bishara da aljanna ya shiga na ce ga abin nan da a gaya maka can kuma waje a rajulun akhar فضرب الباب man من هذا فقال عمر قلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن قال افتح له وبشره بالجنة umar sai shigo wane ne umar ne to ka ce shigo shi ma bishara game da shiga gidan aljanna فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا فقال عثمان فقلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه عثمان ne yazo su to masa shigo shi ma albishirinsa game da shiga aljanna amma bisa wani bala'i da Allah zai jarrabe shi da shi kaga wannan na nuna maka falala gare shi sannan ok ina gani kowa ya makarasa duk falalar katin da ba su da tsayi falalarsa ta uku wa an usman radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man hafara roma falahu aljanna manzo Allah ne ya faɗa yake cewa duk wanda ya tona rijiyar nan da ake kira rijiyar ruma to aljanna ta tabbata gare shi ita kuma ruma wata rijiya ce a madina musulmi suna da karancin ruwa suna da kamfa na ruwa sai annabi ce duk wanda ya tona mana wannan rijiya ya fitar da kuɗin sai tona da zai samu aljanna sai sayyidina Usman ya ce sai Allah ya taimake na tona wannan rijiyar ɗaya kenan kuma annabi ce duk wanda ya ɗauki nauyin sojojin da za su je yakin tabuka yana da aljanna Usman ya ce nan ma na ɗauki nauyin su suka tafi duk wannan akan kirga shi a matsayin darajoji da fallata sayyidina Umar a sayyidina Usman wanda wannan hadisi ne sahihi saboda sa daga ƙarshe sai ku ji abin da yake cewa sai na usman yana cewa wallahi ma zanaitu fi jahiliyatin wala fi islamin qab yake cewa bai taba fada mazina ba tun a jahiliya ballantana a musulunci kenan bai ma musuluntan ba ya san kazanin aiki ya san mutumin kirki ba zai yi ba babu wani wanda yake da na halal da zai aikata zina ina fata an gane saboda aiki ne na wawaye na fandararru hadisi na cewa duk mutumin da ainihin ya fada mazina to akan zara imaninsa imanin yana reto a kansa shin idan suka kara wannan aika-aikar imanin zai koma problem ba wanda ke da tabbas to sai na Usman ke cewa ban taba fada ma irin wannan aikin ba a jahiliya ballantana a musulunci yan uwa masu girma wannan su ne awon da muka kalato na wannan ainihin wato tsokaci mai taken wato kainuwa da shan Allah wannan uwa yana cewa ya kamata a ci gaba da yan faɗakarwa kan irin matsalar da ake samu ta fuskar aure da tsanantawa iyaye da rashin ba da dama yaro yana neman yarinya an gane ko ka iske an kuntata masa an matsa ko al'adu miyagu su shigo da abubuwan da ba su dace ba ko ka iske ainihin a yi mutum shigo shigo ba zurfi ga 'yan mata nan da sauran mata mutanen kirki misali suna neman mazaje sai ka iske kamar suka ce kamar da gaske ne malam sai ka shigo ka miƙa wuya an zarga a dinga ainihin baka wahala ƙarshe sai ka sha wahala abin ya gagara to muna fata waɗannan abubuwa in ma suna faruwa Allah ya mana maganin su kuma iyaye da waliyan al'amari ku sani babu wata riba da za mu ci idan aka tsananta aka kuntata aka hana auren nan ya gudana yadda manzon Allah ya ce domin saukin da aka samu cikin aure ke ƙara na cewa wannan aure zai albarka Allah ya mana muwafaka ya samu dace yanzu zai mu je zuwa ga tambayoyi da muke da su Allah ya mana muwafaka bismillahir rahmanir rahim kamar yadda jiya malam ya yi bayani cewa tambayoyin da zaka aka rubuta a jiya insha Allah yau za a karanta to a jiya daidai lokacin da malam yake bayani akan bid'a da yadda take sai wani ya rubuto takarda ya miko ya ce ko malam ka faɗa musu bid'a ba a samun ta a cikin ma'amala sai dai a cikin addini to Allah ya saka da alkhairi wannan karin haske ne dama duk haɗuwar mu nan taimakekeniya ne ina tabbatar muku ɗan abin da muke gabatarwa na karantarwa gwargwadon hali kofa a buɗe take wanda da yake da wani contribution amma ya tabbatar na ilimi ingantacciyar gudunmuwa ba kame kame ba a shirya muke mai aiki da wannan ko shaka babu kan idan ka ce bid'a bid'a gata cikin hakikanin ibada ne da kuma aqida kamar da hadisi ya rage gabata jiya mu'amala tana iya ɗaukar salo iri-iri amma mu'amala ita ma kanta addini ce domin wanda ake nufi ya yarda da abin Allah ne azza wajal amma a harkar kasuwanci a harkar noma a sassaka a girtanci a ɗalibci mu'amala ta yau da gobe abubuwan da aka kawo don su taimaka wa mu'amala ta kyau ko shakka babu bid'a ba ta shiga nan mun riga yin bayani karara da ta'arifi wanda yake ba zai bar majali na shakka ko kwanto ba Allah ya mana muwafaka ya sa mu dace ce abun mamaki yan bid'a suna yin tafsiri kuma ana ja musu baki malaman ahlus sunna ma suna yin tafsiri ana ja musu baki kuma yan bid'a suna cewa annabi bai taɓa yin tafsiri ba menene ƙarin bayani Allah ta'ala yana cewa a cikin Qur'ani mai girma wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila wala yatunaka bimathalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira wannan so lafazin tafsiri gashi na qur'ani karara kwalo kwalo saro saro faro faro ta yanda zaka san ɗaya eh, tafsiri na da ma'ana ɗaya kenan me ma'anar tafsiri wai tafsiri an ɗauko ne daga fasura yafsuru ma'anar fasura wai ya bayyana karara me Allah ke nufi da aya kaza eh Allah na nufin kaza to mai tafsiri shine annabi muhammad domin allah ya faɗa ya ce wa anzalna bayyana dhikra lito litubayyana dan ka bayyana wa mutane ya yi bayani ko bai yi ba saboda wannan kame kame ne kamar da na sha faɗa na mutumin da wato hujjoji suka ratsa shi suka ɗuma shi ya rasa yadda zai yi sai ya kamo can ya kamo nan wannan an riga an wuce irin wannan jalle na magana duk abin da ke da asali qur'ani ya tabbatar ya ishara zuwa gare shi ba za ka ce ba ne. a sani na a duniyar ilimi da karatu ba mai ma kawo tafsiri a matsayin cewa bid'a sai davurtacce da ya rude ya rasa yadda zai yi ya kamo can ya kama nan in kana da magana yi magana ba hayaniya da kama kaman da ba zai kai mutum ko ina ba kamar yanzu an samu an sa wa yaro suna ra'uf sai mutane suke dinga kiransa da abdul wai abdul din ba shi da ma'ana kwaya ito gaskiya da yawa ana yin wannan kurakuran abdullah abdulrahman abdulkarim abdul a dinga ce abdul abdul abdul watakil mutane so suke su dinga takaitawa amma mafi alkhairi tunda dai abdullahi iyaye suka samai to ka kira shi da wannan sunan dan ba mu samu cikin sahabbai wannan da suna abdulrahman an kira shi abdul ba sai ka tafiyar da wannan suna yadda sahabbai suka tafiyar na yadda akwai tasghiri akwai kuma tarhim amma ba tarhimi bane wannan ma'anar tarhimi bangaren suna na karshe sai ka shafe shi misali annabi yakan ce ya aish ya aish yana mata wasa tarhim kenan misali an gane ko ko kuma ya zamanto tasghiri ay full kuma tasghiri yakan kasance dan wulakantarwa ko dan talmiyi ko dan karramawa to ba irin wannan bane an gane wani irin salo ne kawai ana son ai koyi da turawa haka nake fahimtar abun abdullah a ce abdul bashir a ce bash misali kaga wannan ba daidai ba ne, ko kuma ka iske wasu suna fafutuka kawai sai sunan su yi kama da na turawa akwai wani balarabe dan sunan shi Sulaiman amma sai ke rubuta ainihin Suleiman, wai dan dai a ce yayi kama da suna irin na bature da haka don Allah yan uwa masu girma in aka sa ma yaro suna Abdullah a dinga ce Abdullah ba Abdul ba because Abdul bawan bawan wa baka faɗi bawan kowaye ba ka katse bautar zuwa gawa ko ba daidai bane a rinka ce da mutum audu eh, domin audu na nufin raƙumi tsoho kenan eh na san akwai sunaye a al'ada wanda wannan ba matsala misali duk bahaushe in ya ce da kai ainihin namadi wa yake nufi na ko kuma na bahani wa yake nufi yana nufin yusuf ne duk bahaushe in ya ce da kai garba wa yake nufi abubakar misali fa to amma ko kun san kuma akwai wani lokaci bahaushe yakan kawai faɗi ana ji kwa yakan faɗi suna ne saboda ka yanzu misali duk inda bahaushe ya ce da kai hawa to wace ce na eh akwai kirari da bahaushe in ya ce hawa madalla kulu duk inda ka ji kulu to hawa ce akwai kari kuma menene wannan mai jidda madalla duk bahaushe in ya ce hawa to kulu yake nufi in ya ce kulu mai jidda yake nufi bahaushe fa ya ɗauko wannan sunan ne kawai daga magana mai ne fa shi mai ishira cewa ya hawa kulla majidin lilwara wa jalalati sai ce to kaga hawa din nan hawa ta fito kenan kulla kuma kulu kenan majid mai jidda kenan daga magana mai ya shi abin da yake nufi daban shi kuma sai ba wasu mai da shi ya kamata a kiyaye kamar misali suna ne bukhari mun sha faɗa kaga bukhari ba suna bane tunda ai nasaba ce ai kuma irin suka ce misali kamar da soki kaga su nasaba ce wanda aka danganta shi zuwa kaza to ka suna ya zamanto suna ne yanda ya kamata kuma a tsare shi yanda ya kamata ba tare da ainihin an samu canji ba gwargwadon hali Allah ya mana muwafaka ya samu dace bai yi sallar isha'i ba zai iya bin su idan sun yi sallama sai ya bi sai ya cika guda raka'o'i biyun da suka rage sannan ko kuma ne hukuncin bin masu buki sallah kwarai zai iya bin misali masu tarawe ya zo bai yi sallar lisha ba ya karas ana sallar asham zai iya bin su da niyyar lisha amma su suna nafila tare da na san wannan zai zama kamar bakogun da yawa daga cikin yan uwa amma ya halatta domin ya haka ya taba faruwa zamanin manzon Allah kuma bai inkari ba a takaice kenan ba sai mun yi dogon dizil mu faɗi ya abin ya faru ba ya halatta amma in mutum ya san gaskiya zai rikice ba zai iya ba zai samu kansa cikin wato wani irin yare na dimuwa to shikenan ya hakura ya koma gefe ya lishansa kawai amma in kana magana halacci ne kwarai ya halatta a mutum ya haka sannan kuma kake cewa mai na biyu masbuki a iya bin sa sallah to waye masbuki masbuki shine mutumin da wato ya riga ya bi liman ko ba haka ba kuma liman nan ya riga ya sallame shi kuma dama an riga an riga shi ai sai tashi ya cika sallah kenan masbuki ma'ana an riga shi ya tadda raka a biyu ne kenan an tsere masa da raka a biyu idan wani ya shigo da bai samu sallar ba zai iya kabbarawa ya bi shi ra'ayi biyu na malamai wasu na cewa a'a ba a sake sallar jami a masallaci kusan wannan shine ra'ayin fuqaha'u generally amma akwai ruwaya guda biyu daga Imam Ahmad ɗaya yana cewa eh ɗaya yana cewa za a iya sakewa da haka ne manyan malaman irin su bin Baz Allah kansu suke da ra'ayin cewa a abin nan Sheikh Ibn Uthaymeen kai yake da ra'ayin cewa kwarai kwarai za a iya kuma magana ce mai karfin gaske amma idan mutumin da ya zo zai bi masbuki dama da gangar yake kin zuwa ya bi sallah din kawai don ta da fitina sai in an yi zo ja ta tawaga to inda wannan ne manufarsa to baya halatta eh amma idan ka zo masallaci an riga an yi sallah ka tadda masubuki of course ka bi shi shi yafi tunda sallar mutum biyu ta fita mutum uku ta mutum ta fita mutum hudu abin da yafi haka yafi haka yawa shi Allah ya fi so tare da cewa akwai masu ra'ayin ba za su saki haka ba Allah ya sa an gane barakallahu fi kai mun bayani akan waɗannan hadisan almar'u ma aman ahabba la imana liman la amana talahu mutum na tare da wanda yake so ba imani ga wanda ainihin wato ba shi da imani ba shi da amana mutum na tare da duk wanda yake so in kana son nagari kana tare da nagari in kana son na banza kana tare da shi kuma ɗaya hadithin da kake cewa yana magana akan cewa babu imani ga duk wanda ba shi da amana Allah ya samu dace ka mun bayani akan tawassuli shin ana yin tawassuli da wani mutum a yayin da mutum ya fada cikin wani hali na tsanani misali lokacin da zai faɗi ko ya tintibe da shauransu abin da ake ce mata wasuli neman tsani zuwa ga ubangiji kuma allah ya faɗi wannan wabtahu ilayhi wasila kamar cikin suratu al-ma'ida misali ku nemi tawassuli zuwa ga ubangiji to amma tawassuli ya kasu gida biyu akwai tawassuli na bid'a akwai tawassuli na sunna mai hankali mai nema ya gamu da Allah lami lafiya yayi yi kokari ya nemi yaya tawassuli na sunna yake tawassuli na sunna ana yin sai ta hanya uku ko dai kai da addu'arka. ka ina fata an gane ka'idar addu'a kuma ka kira sunan da ya fassara addu'arka. domin Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kana neman rama sai ka ce ya rahman kana neman ilimi ka ce ya alim kana neman yani baiwa ka ce ya wahab kada kana neman baiwa ka ce ya muntaqimu ya mai azaba habli kaga mai azaba sunan Allah ne gaskiya ne amma wannan sunan ai bai fassara bukatarka ba ko ba gane ba so kana iya tawassuli da sunayen Allah kyawa dai kenan na biyu zaka iya tawassuli da ayyukanka na gari misali ka ce ubangiji iyayena da nake musu da'a ya Allah in ka karba min ka biya min bukatan abu kaza na tabbata kun karanta kisar samarin nan da suka fita su yi tafiya ko suka shiga cikin kogo abin nan sanannen hadisi ne kaga tawassuli ko wannan su yayi na uku ka iya tawassuli da addu'ar wani mutum da ka yarda da imanin shi wannan su ne tawassuli iri uku baya lata amma ka ce ainihin ina roƙonka bi jahin nabi da alfarman annabi sahabai ba su yi ba masu wannan bid'a suke yi ba kuma son annabin ba ne amma ya halatta ka ce ya Allah dan san da nake ma annabi domin san ka da annabi ibada ne ibada kuma kana iya tawassuli da ibada haka kuma kana cewa ya Allah dan san ka da annabi domin san da Allah ke ma annabi ai sifar ubangiji ne ya halatta kuma ka kama kafa da wannan amma ba za ka yi da zati ba wannan ma'anar ce take shige ma wasu kwakwale sai suke ganin cewa a ah, ba komai a iya yi wannan kuma ba daidai bane alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man khalaf ai baya halatta ka kira sunan wani mutum zai faɗa rami ya ce ya shehu ke mana agaji wannan shirka ne baya halatta an gane ko an rane suke wannan mutum zai faɗa ce jesus misali wannan musulmi baya hakan ka kira sunan allah a kowane yanayi ba a in ma akwai wanda aka yadda ka kira sunan shi ka kira sunan manzo Allah mana ko me yasa ka tsallake annabi ka je ga wanda yake ba shi ba inda zaka san san zuciya ne inda zaka san dawa san annabi duk ƙarya ne in dai har kiran sunan wani ya halatta gare ka to dan me ka tsaya ga shehu ka je ga shehun shehu ne mana inda gaske ne shine ibnu qayyim ke ce wallahi da manzon Allah ya yadda mu fada mu masa sujuda sai mu masa amma bai yadda ba dan ya san haƙƙin Allah ne wannan shi yasa yake cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al haqqaini haqqan wahida min ghayri tamyizin wala furqani Allah na da haƙƙi ba irin haƙƙin bawa ba bawa na da haƙƙi haƙƙi ne biyu karka karka cakuɗa su saboda haka ba a kiran sunan wani kowane ne in ba Allah ba lokacin faduwa ka dogara gare shi kawai wannan ita ce mafita Allah ya samu dace ga littafi wanda yake juma'a babbar rana falalarta da hukunce-hukuncenta ko da ba za ka siya ba za ka iya dubawa ka ga abubuwan da suke ciki wanda ya rubuta shi ne malam rabi umar jalle kano akwai a waje a wajen lukman da sauran masu da abin nan sannan kuma sanarwa daga masu kaset ana sanar da jama'a cewa an kawo kaset din kaset na muhadarar da malam ya yi jiya na sultan bello da kuma na muhadarar yau na kaduna foli can tudun wada kenan da safe shikenan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من أردت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا وانصرنا على من آدانا وانصرنا على من آدانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي ذرنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين